وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سوان وغير سوان تسقي بماء واحد نفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع bayan ya gama bayanin sama Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri bi ajalin musamman yufassil jaddal al-amra yufassil al-ayati la'allakum bi qa'idatin bayan ya ƙara bayanin sama da jikuna da suke sama kamar rana da wata da yadda yake gudanar yake gudanar da lamarinsa daga ridaddar amur minas sama ilan arzi sun da ya rufe da ya fi yawon kana liddaru alfasan din mata yanzu kuma baya ce wanda zai raddar arda da zalika da rawa sai an anhara wani kulli sai da da zai dai sai yi na irgar da hayati da ya tafakkaru to ya kafi ƙasa da yalwanta da faɗinta da yadda mutum zai yi ta gudu ne ta tafiya a ya gure ta ba saboda wato shin ta da Allah ya yi to a ƙasan ito wa fil'ardi akwai yankuna daban-daban mutajawiratu suna maƙotaka da juna ga su maƙotan juna ne amma za ka yi mamaki yadda suke da bambanci wajen kala yana cewa ah, Allah da zai an sama ya ma'amfa yana cewa min al-jibali jibabin baydin wa humrun muktalifun alwanuha wa gharabin sur wa min an-nas wad dawab wal an'am muktalifun alwanuha kadhalika inna ma yakhsha Allah min ibadihi gula ma? to za ka fi ƙasa wata sahara ce a inda ta ƙare ta iyaka ta fadama wurin da yake da tsiro ko lambu ko wani abu idan ka zo don ka gane me yasa iyanan sahara daga wurin sahara ta kare gaban balangu ya taba da iri ba har aka iya gane bambanci ba za ka goro wajen ƙasa ce duk faɗinta in dai ka iya kura faɗi da tsawonta za ka zo inda ta iyaka da ƙasar da ba jar ba ko a ce brown ko kuma a farar ƙasa ko kuma ba bakar ƙasa kowane iri ba za ka iya bambance me ya sa ga nan ga mutajawiratu ne amma ga su wannan kana daban wannan kana da ba ga bambanci haka eh, inda ya yi tsandauri da inda ya yi sahara ko ya yi jigawa duk da za ka iya bambance me mene ne yasa ga kusa da kusa amma nan ya zama kaza nan ya zama kaza yadda daidai a kofuna ma yake cewa maradal bare yadda biyan baina ruwan barfafan lariyan ga rijiyar misali ga kogin ruwan daɗi haza azbun furatu sa'irin sharabu ruwan daɗi kenan mai gidirin kuma wa haza milhun ijaji a mutajahirat wajen natin min anabin sannan ga gonaki na inabi iri-iri mirana bin wazarin da tsirrai wada filin da dabinai sinuwanin walayin sinuwan wanda yake da tushe gida amma ta sama ta ga yayi konso da yawa ya ɗago konso daban-daban tushensa guda wannan kuma tushe ta amma konso ta bai konson eh, bai goro nonon da gidan da yawa ba ko kuma ina ko wani abu da yawa ba sinuwan sinwan ismu jam'in ne na sinwu idan an masa rufa a nun sinwanin ismu jam'in kamar kiru da kilwanin idan kuma aka masa isra din sinwani tasniya ne na sinu har lokaci guda shi ne kawai a lafazin in ba a yi wasali ba da ismu jam'in da ismu eh, musanna da iri daya wasali kai zai bambanta su sinwanin sinwani sai ya zama tasniyar sirri sirwanun ismu jam'in na sirru a lokaci guda wa gairu sirwani tusqa bi ma'in wahid a rayyan mutajabiratin wa jannatin min anabin wa zar'in mu muna karantawa a qira'an nafi madani wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa gairu sinwan aqafan ala min anadin an yi adafi akan min anadin wa zar'in wa nakhli da abdullahi bin kasir al-makki da abu amin ibn al-ala da hafsu cikin almajiran asim al-kufi su suna biyawa min anadin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan tusqa bima'in wahid Uh, uh, abdullahi ali na ganta yusqa bi ma'in wahid da shi da asim yusqa bi wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul a wajen ɗanɗano kuma ga dai ƙasar guda ɗaya ce amma abin mamaki idan 'ya'yan tsiron sun tsoro sai waɗannan su yi zaƙi waɗannan ba yi ba waɗannan ko a neman ma ya za a ce gona guda an shuka lemu su lemu su yi zaƙi waɗansu ko ba su yi zaƙi ba ko kuma a ƙasa guda an shuka ‘yan tsirrai daban-daban wani ya yi kalan kamar da muka faɗa jiya ka ga ɗinya in ya nuna ya baki tsada in ta nuna ta ja sannan kuma mangoro in ya nuna ya yi koɗa ya yi yalo ya yi ja idan ayaba kowanne daga irin ɗanɗanonsa da lauza kuma ƙasa guda kuma ruwa ɗaya take shayar da su yuska ko tuska bi ɗan wahid da ruwa ɗaya ya kamata in dai aka kwankwaɗi ruwan a baka aka ji ɗanɗanon ruwan iri ɗaya ne kamata ya yi abin da ruwan ma ya tsira ya zama ne iri ɗaya a ɗanɗanon ko haka ya kamata ya zama taki ɗaya aka zuba gona ɗaya ruwan ɗaya ya ruwa ɗaya ne to dan me dan dare bambanta nan kudrar Allah mu bayi ba ma iya garin Allah la tudukul absar wa yudukul absara in Allah na so nuna mana kansa da waɗannan hanyoyi ne nuna mana kansa mu gan shi baro baro wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid anan ne za mu gane aikin Allah cewa inda ɗabi'a ce an yi wanda ya hanyar da wani ɗabi'ar ta daidai don ya ne ya bambanta launi ya bambanta ƙamshi ya bambanta da bauri da ƙaci da wannan kuma ruwa ya sha da ya ba zama duka iri ɗaya a'a Allah ne da ya kawo ya bambanta don ya nuna shi ke tamiru subhanahu wata'ala kuma haka ya ga wani fadil ba da mun fifi da wadansu alafa ne kan wadansu fil ukli a wajen ɗanɗano wurin ci an ji a baka ma za a ji da kan inna fi zalika haƙiƙa wannan waccanenka لآيات ya isa ayoyi liƙaunin ya ƙilu da mutane masu وإن تعجب فعجب قوله أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب من قولهم أئذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dinne sauraron wannan karatu idan waɗannan wato abubuwan mamaki na halittar Allah tun da yace Allahu sama zurafa samawati bi ghairi amadin har zuwa nan in wannan ya baka mamaki to fa ajabun qawluhu abin da yaji mamaki ai ne faɗin kafirai cewa a'a ai zakun man. yanzu bayan mun mutu mun zama ƙasa a yinna lafi kalbin jadi za mu zo kuma daga baya mu zama cikin sababbin halittu waɗanda aka halitta bayan da bayan mun zama ƙasa zai yi wannan ai ya fi ban mamaki a kan wato wannan hikimomi na Allah domin a samu wanda zai ga waɗannan duka cewa Allah ya ƙirƙiro halitta ya kawo ta bai zama ban mamaki ba sai wai sake dawo da ita bayan ta mutu ne ban mamaki yana faɗin cikin surun yana ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu Allah shi ya karkaro halitta wato concept ko idea na halitta ba shi da ba wani ne da concept na halitta shi kuma Allah ya ɗauki concept ɗin ya zata ba a tun farko ba ma concept na halitta ba shi ba komai sai Allah Allah shi ya yi manufin concept ɗin da kalmarsa ta kun fayakunu ya kuma zartar ba tare da ya kafa a wani ba wai wannan sun yu'iduhu zai kuma dawo da halittar fa ana ji amma wai shi ne kafiri ke mamaki cewa wai ta ina Allah zai dawo da halitta Allah ko yana cewa wa huwa ahwanu alayya ai dan adam da na da tunani ya kamata ya gane dawo da halitta bayan kashe da ya fi sauki akan karkaro ta babu ita don babu ita ba ma wani substance wanda ba shi za a yi halittar babu shi amma in ta mutu ba ai akwai akwai ko tofatta ko garinta ko ƙasar da aka yi ta da za a sake su cikin halitta ta kasu, misali to wannan kenan imam bukhari ya rawaito mana a kitabun tauhid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa yana cewa kazzabani ibnu adama wa lam yakul lahu zalika wa shatamani ibnu adama ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن لن يعيد لي كما بدأني وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا Allah yana faɗi cikin wannan hadisin kursi dan adam ya ƙaryata ni bai kuma kamata ya ƙaryata ni ba dan adam ya ci min mutunci ma'ana ya zage bai kuma kamata ya zage ni ya ta da ya shirya cewa da yi Allah ba zai dawo da ni bayan ya kashe ni ba Laifi da ni kama ba da cikin mutunci zaki da ya kuma shi ne da ya ce Allah yana da ɗa'in ta kazan lahu walada to shi ne a yi na da fi kalkin bi yanzu bayan mun mutu mun zama garin ƙasa sai kuma mu dawo cikin halitta sabuwa a yi na da mun na farɗan jaridan sai Allah ya ce annabi ya ga musu kunu hijaratan aw hadida ba ƙasa turbaya ba in kun zo ku zama bangin karbe ku zama dutse ko ku zama bakin karfe aw khalqa ma'i yajiru fi sudurikum to wannan kenan inna la fi kalbina na'am أولئك فيها خالدون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك مجمال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن ولم تسجد عليه القيامة waɗannan su ne allazina kafaru da rabbihim wannan wancanai ka su ne suka kafircewa ubangijinsu a rayuwar duniya wannan ayar ta taɓa yi ta samuwarsu tun daga duniya har zuwa tashin alƙiyama har zuwa jahannam a duniya ula'ikan da jina ka bari murabbin su sa ta fice ubangijinsu in an tashi alƙiyama ula'ika lahumul aghlalu fi an ula'ika aghlalu fi anaqihim su ne waɗanda za a sa sasani a ɗaure wuyansu da hannu a sa kuma a ɗaure wuya da hannu a haɗe wuya da hannu a ɗaure ana ja izin aglamu fi a anakihim wassalasin yushabuna fil hamim summa fil nari yusjaruna summa qila lahum ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah qalu dallu anna ayna ma kuntum tushrikuna min qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qabli shay'a kadhalika yudillul Su ne waɗanda za a sa wato hukun ya ɗaure musu wuya da hannu a sa sarƙa a ɗaure su da sasani ana jan su har zuwa cikin jahannama yin samu na filayen musulmi binnari yi jarin a su. to wallahi ka samun na yana cewa mutanen mujrimina izin muƙarrami na fil asfar sarabiluhum min ne wa daksha wujuhahum an-nar a ranar alkiyama za ka gani a duka birai suna ɗaɗɗaure da juna ina ba a ce kowa ɗaure shi da bayan an sa an ɗaure kuɗin wuya da har an haɗa an sa sasani an ɗaure har da kuwa sai kuma a haɗe su da juna a ɗaure muƙarrabi na fil asfar sarabilin min kadrani rigunan su kuma na jahannama nan ta ga abu na narkakkiyar ah, tagulla a sa tana ƙona su Ah, wata wa zuwa wannan, Allah ya kiyaye ah, ulaika ashabun nar wannan sune ma abota wuta um su din nan khalidina masu ne fiya a cikin ta ويستعملونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المصلاة فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم suna yawan kafiran maka sukan yawaita gaggawa cewa in addinin nan gaskiya ne ajulla na kitta na qabla yawmin musa in fact wani lokaci har addu'a suke kamar masu roƙon alheri a suratul su yana cewa wa qalu rabbana ajilla na na qabla yawmin musa Allah muna roƙon ka idan maka a ta ba inda Allah ke da ba addu'a ne su ne a kaba ba Allah ta gaggauta babu namu ka sauna azaba ka jira na kiyama kai ta san mutum ya ce ya yi yawa a kaba wani lokaci in sun ga rabbana bai ba hadda Allah hudu ke ɗazu wa in ƙalin lahumma in kana haza huwa alhaqqan min gida? Me ya kamar su ce fa hadu shi ke nan in ka na zawo la ta min daga fa'ina Allah in wannan abun gaskiya ne da gari ka Allah shi ya ce ba ka ba ce ba sai suka ce fa amdir alaina hijaratan min samai aw itina bi azabin alim Allah in dai da gaske kai ka aiko annabi Muhammad da gaske ba sai ka ce da gaske ba sai suka ce kamar ruwan duwatsu ko ba kamar wata azaba ne tsanani haka suke cewa Allah sai Allah ya kire su ce wa ma kana Allah yu'adhibuhu wa anta ya rasulullahi sallallahu alaihi in dai kana cikin al'umma ta yi ta fa'iya tana mu Allah ba har duniya ya rushe Allah ba dan mata Allah ka to gana da jawabi Muhammad ba fara farawa suka roƙa ba azaba suka roƙa Allah ya ce ba a kaba ba ko a harshe suka roƙi azaba Allah ba sai ya ba. Allahumma ba ya Allah in ka na zaya duk ka na cikin sun da rabbana suka ce rabbana ajirna ma qana kamar suna ga cikin rabbana mai sai ne kare da Allah ya Allah in ka na zaya rabbana ka fa amtir alaina hijarata suna neman gaggawa da da bisai aji da azaba qabla al-hasanati kafin abu mai kyau suna gaggawa da mai bayan na wawul hadihi wa ƙarsanar min ƙablihimul masula, bayan misalai na azaba ya gabata sun ji yadda aka yi da kafiran annabi Nuhu ba su sha ba shekara dubu da ɗari waɗanda annabi Nuhu ya yi zamu mai ya ruwa a ba su aka halakar ba jira aka yi su da girma suka mutu suka kawo ƴaƴansu suka gadar musu da kafinci su ma ƴaƴansu da kuma suka mutu suka kawo ƴaƴansu da gadar da kafinci har generation bayan wani generation har shekara ɗari tara da hamsin amma a ƙarshe ko ba ta za ta kafi annabi da haka aka yi da shi shi ma suka yi ta kalubalantarsa inda gaske ne ƙalu a jitana bi ta an aliyatina fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin inji arawa annabi ya ce mai kana inna bal ilmu min dallahi wa uballighukum ma ursiltum bihi walakinni arakum qawman tajhalun amma da shi ne ya falamma ra'aw ayyatan مستقبل أوديتهم أيها مآرب الأولى قلت لست عجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين to haka ake da kafiran annabi misali su ban kace suka kalubalance shi azabar tafi azabar tafi duka annabawa haka ne wa karkarar dukkan musulman sai ka bi yadda aka yi wa inna rabbaka ya rasulullahi kai hakuri sannu ubangijinka lawallahi zu maghfiratun mai yawan gafara ne linnasi akan mutane ala zulmihim akan zalincin su basu tubar ba mai na musu gaba Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa duk Qur'ani babu aya ana ji duk Qur'ani gaba daya ba ayar Qur'ani da take da ayar wata take ayar rajani wato na sa rai da ramar Allah kamar wannan aya da Qur'ani kaga akwai suna ta tafsirin wata la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wajen Ibn Abbas duk ba su kai wannan ba tunda wannan cewa dai alazimi ubangiji mai yawan gafara ne wato da mutanen adam ne suna kan sabon nasu ma gafara yake wa inna rabbaka la shadidul iqab tunda da ba yana yakewa ba ai da walau ya fi ma nan ma ka samu ma ta da alaza ya ba cewa ya bar mu da alamu wa ma asabukum min musibatin fa ka kasabat ayi wa ku? an kasir yana yanke mai yawa tun ma ba tuban ba to Allah ya ta yanke mai yawan ma muna roƙo ta yanke kaɗan dai tun da mai yawan ai ya yawa to tun da kai yanke yawa to ashe dan ba zai gagare ka yabewa ba a ah, لذوق الناس على منهم وإن ربك سليم الجلد والله شديد العقاب من سنن Akan ka'idar أكن قائدا kawo rahama رحمة hannun داما da albishin sai an kawo gargadi da azaba ta hannun hagu cewa wa ina baka jirgin na salatin wa ina kuma da shadidu ne a lokaci guda nabbi ibadi ali anan gafurur rahim wa anta azabi huwa al azabul alim kaga wajen gafara sai ce nabbi ibadi anni ana ana gane wa? wajen gafara sai ce nabbi ibadi anni ana zatin sa kenan anni ana da kuma bai amma wurin azabtarwa da ce ana al-mu'azzib ma mushaddid sai ce wa anna allahi huwa ba ana ba wa anna allahi huwa ba ana ba amma amma wajen gafara anni ana الغفور الرحيم أما عذابي كما هو كم عذاب الأليم نعم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم حاد ويقول الذين كفروا وإن كافرين سنة قالوا بلنتك يا رسول الله سنة قالوا لولا أنزل عليه آية من ربي دمي با أسوكر مسا دا موجزة با أي مسلم با مو ba ta tsoro mana بسيش أما كما ai mun ji labarin mutanen adawa ko da yake adawa gumma mamaki su kaɗai ne annabi su bai nuna musu mutuwa ko sau yawa. wala na ce wata yana mana yana mun wannan karatu yana mana wannan karatu annabi hudu shi kadai ne kafiransa bai taɓa nuna musu ko raguwa ba ko rayan matattu ko wani abu ba a'a kawai da suka tambaye ce da suka ce ba su yarda ba sai ce musu قال يعود ما جدنا بينه وما لم تنجي أن تنقلك وأن تؤمني إن قول الله تلك وأن تنبسوا قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على ربي ربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم تو da nan amma suka ce mun ji mutane annabi Musa ne suna taguwa mutane موسى Musa an nuna musu sanda mutane annabi isa an ma da matattu to mu ma me yasa laula unzila alai ayatin min rabbi me yasa ba saukar masa wata mu'jiza ba irin wannan to abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sharadin nuna mu'jiza yana daga ciki in ba su karba ba a halakar da su yanzu ka balanci annabi yayin mu'jiza yayi suka ki karba to azaba za ta to shi sa bai kai musu in sun yi haɗin sai gudun kar azabar ta sauka amma duk da haka da suka masa suka ce mu in kana so mu yadda annabi ne ka nuna mu da yace da kuke so suka ce muna so ka tsaga mana wata gida biyu idan ta faɗi ta yi masa sai ta haɗe wato gida biyu suka sai su faɗi tare sai su haɗe su zama guda ɗaya wannan shi kenan a nan sama sai alwala yana kula da ka abin shi kenan ya addu'a akan kan ido sai ga wata ya tsage gidan ya faɗi ya haɗe a take ce ce mu ishad hadisi ibn abbas yace musu mujahid in ku shaida kun gani ga watan ya tsage kuma ya haɗe ba ku isa ce ba ku gani ba in ta yi sahaji wani shakkan kama to sai zama da sai suka ce a'a ta yi mu ‘yan makka ne mana rufa ido ku bari ‘yan gari baƙi su shigo washe gari ka san wata ai daman da daddare ake gani shago mu bari gari ya waye da gari ya waye baƙi da suka shiga tun ba a tafiya gurgun kai kun ga me ba muke da daddare kuwa haka kawai muna tafiya ba a bayan gari mai kuma tsayen aiki kuma ya sauka ya haɗe ba zai su imani ba sai suka ce ya gani abdi manazin sahiru bisahikum bisahikum jami'a halal ardi ya ku ɗan abdulmanabi wallahi ku shiga takarar bokanci da wannan mutumin ku da kowa sai ya ci shi a bokanci da ba garin baka kawai yau rufa ido ba hadda da bayan ne za ta kai to inna ma an ta munzirin ya rasulullahi kai da ma iyaka aikinka isar da gargadi ne kawo duba kuma na Allah in ya ga ma ya kawo zai kawo amma a wani kulli qaumin had kowace jama'a waɗanda aka turo wa annabi an turo su annabi mai shiryarwa ya shiryar da su masu imani a cikin marasa imani kuma suka masa ta'addi suka samu sakamako har yanzu wani kulli qaumin hadin kowace jama'a Allah ne Allah huwal hadi shine mai shiryar da kowace jama'a ba wai mu'ujizan da aka kawo ne zai shiryar ba الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تعمل كل أنثى Allah shi ya san abin da kowace mai ciki take ɗauka a cikinta tun daga lokacin da ta ɗau ciki har zuwa aihuwa Allah ne ya san me ke cikin wa ba ta arhamu da abin da mahaifa ke ke ragewa wata abin da ke raguwa a mahaifa wa ba ta za da da ke karuwa na kwanakin ciki da kwanakin goyon ciki ya ragu ko ya karu ko kuma a jini ya zama mace tana da ciki kuma ta yi jinin haila a nan ne da wannan ayan ne mazhabin malikiya suka dogara cewa mace mai ciki tana iya haila da wannan ayan da wani ra'ayi cikin ra'ayin shafiya shafiya a rawaito ra'ayi biyu cewa mace mai ciki tana haila a wani ra'ayi kuma shafiya ce a abata yi a rawaito ra'ayi biyu kuma duka daga wannan ayar har yanzu abu hanifa da wannan ayar ya dogara mace mai ciki ba ta haila ka ji abu mamaki aya ɗaya ba ko da an ga jini ba sunansa haila ba to wannan ya kawo wato maganganu da yawa tsakanin malamai tun daga sahabbai hatta ai har malaman sun da na lissafa cewa cin mace mai ciki tana haila ko ba ta yi kuma ya kawo dubaitan cewa shekara nawa ko wata nawa an san dai aƙalli muddatul hamli sittatu ashur an san wato ƙarancin lokaci na ɗaukan ciki shine wata shida saboda ayin a ahqaf da ayin suratul luqman cewa wa sanin insan bi ba'di husnan hamalat ummu karama wa ta karama wa huwa tisadu salasuna shahara daukan ciki da aiwa wata talatin mashudiyar kadiyar nan na zamanin na umaru wanda mace aka samu tana da ciki ta aure da wata shida ta aiki. miji ya ce ba matarsa ba ce sai a miji ya ce ba ɗansa ba ne wata shida ina ma bakwai a ce bakwanni amma wata shida a ba ta kai a gidan wani ba za a fara a gidansa ba aka yi tsohon mijinta tunda ba za a race ya aura dama ya ce wa ba sai da ta yi da hannu ta yi jini aka tattala ba a ciki ba ka aura An ba ta mata so ba sai na umar yake to ko in ba za mu fita wannan matar za ta tume da zina in an tume da zina a matsayin ta na bazawara hukuncin ta jejewa ne ina mafita sabbin suka wasa kwakwalwa duk ba samu ba daga baya sai aka nemi sai na darja lalu da ya yazo aka biya musu cewa wannan mai sauki ai dan namiji na biyu ne mijin ta yanzu shi yake da ɗa. sai kuka ce a ina yace fi kitabin na alƙur'ani to ka san an ji alkurani wani ila mu aramun za ku ta dubo a wata sura da wata ayat sa ko sun wuce ne su su wuce a ce musu aramun su a gaban su qur'ani ya sarka su shahadu tawfiya akai idan su sauka aya aya sun ma san waye sababin da suke da wancan ayan waye wancan ta sauka a kansa a wurin da ta sauka a gaban gida da daddare da rana duk sun sai kuka ce a ƙur'ani ta na. ya ce wata luqman Allah na cewa wasu sanar isa ibrahim da yusun amartu mu da zaka wa hamluhum wa tisaihi salasuna shahara Allah ce kuma sai yana da kuma iyayensa musamman uwansa ta ɗauki cikinsa cikin wahala kuma ta haife cikin wahala sannan tsakanin ɗaukan cikin da yayewa kawai ba wata talatin ya ce kun ji goyon ciki da shayarwa har yayin da talatin ko suka ce mun je ce kuri rike mu ku zo mu je suratul luqman na ko Allah ya ce wa sirrin insani da wani hamatu wahan ala wahan wa fisaluhu fi amali Allah ya yi wasiya wa dan adam girmama iyayensa musamman uwarsa wacce ta ɗauki cikinsa cikin rauni mace ita kaɗai ta mai rauni da ba ta ciki kuma ga wajen aiwuwa nan ma haka sannan shayar da shi da ta yi har yaye kawai shekarar shekara biyu wata nawa ishirin da hudu in an cire shi daga cikin talatin saura nawa saura shida yadda da shida ya nuna ya isa a goyi ciki har aiki a nan sai na umar allahumma yana cewa a Allah karka kawo irin wannan mas'alar a yi da bi ɗari irin wannan mu'udula a yi da bi ɗari baya su da laula aliyu da halaka umar ba dan aliyu ba da umar ya da umar ya halaka inji shi radiyallahu anhu to wannan a aqallu muddat alhamd kenan sai zama aksar muddat alhamd fa tsawon shekarun goyon ciki ba, a nan ne aka yi ta aka yi ta kai kawo tsakanin malamai da ra'ayoyi daban-daban wadansu suka ce ya kai shekara biyu ciki yana iya zama a cikin mace shekara biyu wani suka ce shekara uku akwai wanda suka ce har yana kai shekara bakwai da farko ma cewa kan mu kai wannan yawan tukunna cewa mace mace tana haila tana da ciki wanda kuka ce ra'ayin mazhabin maliki ne ya zo cewa ana iya yi shafi a ra'ayi guda biyar ce ɗaya ce ana iya yi ba a iya yi abu hanifa ya ce a'a mace mai ciki ko ta yi ciki ba haila za a kira shi ba sai da shi ciki amma ba haila bane ba zai kira haila ta ciki ba to implication na wannan na doka wato abin da zai jawo legal implication ɗinsa shine ya za a yi mace ta ƙara idda har wani aura misali zamanin sai na umar radiyallahu anhu an samu wata mata ta haifi da tsohon mijin da sabon mijin kowa ce ɗansa ne Eh, ba kamar na wancan ba wani miji yace wallahi dan sa ne mijin da ba aure ya ce dan ne ma'ana ba ta gama idda maka aure ka da da shi ka aure ta sabon miji yace a wallahi ni ma dana ne ina ba fita sai ta umar ce a kira mana masu wanke idan nan kafa masu harkar iyafa guda ɗan su ake masa ka'if jami'in su kafa sana'ar ƙirafa ba sana'a ba ce ba koya ba ƙoƙari yaji. yana nan kamar wankin ido idan sun ta kafan wannan duk yadda kai da kikirin ko kai fari sol baban kai da kikirin sai sun gane kafafan da kai dan wancan mutum duk yadda ba kai kama ba kuma duk yadda kuka yi kama in ba dan bane ne to wannan ba dan wannan bane to me yasa ku dole ne kafa su hukunci saboda ya dogara da hadisin usama bin zaid da kansa sai wanda bukhari ya rawaito na aisha radiyallahu aisha ce aka rawaito hadisin gurin tana cewa ka san shi zaid dan harisata tare da an sace shi an sai da shi Balabi bari karbi irin larabawan nan masha so fari ne tas suka ce kamar dan ɗansa usama kuma baƙin irin da baƙi ne sosai ya uwarsa wato baraka ummu aiman al-habashiyya ba ba ce gudu irin bakaken habasha ne ina da muna ganin mutane Ethiopia ko ai ta gan su kamar kalan gol haka kalan jirgi ba ba wani bace yadda ka san baka ne ko tas suna da haske suna da haka suke amma shi musamman kuma ya gani to annabi kuma na son usama ne yana son baban sa sai wata rana wani ka'ifi ya shigo shi irin wannan masu wanke idan sai ya sami usama da zai sun ko suna bacci kowa ya rubuta kaba kuma su zai yi wannan ba kuma baƙaƙe wannan fararen sun sama wani yana kallo ce waɗannan kafafuwan ɗaɗan waɗannan kafafuwan shi kenan annabi ya ji daɗi ta ce ina son ta yi faɗo annabi ya rigo yin fuskar sana haske kamar wata kamar rana ya rasu Allah me faranta ma ya so su ta ka'idin da ya faɗa ni ba on ya ga samu da Zaid suna bacci ya mutu kamar sai ke kamar wannan ƴaƴan wannan kamar wai shi ne faranta masa ne sallallahu alaihi wasallam saboda waɗanda yake so ne sallallahu alaihi wasallam yana son ku samu yana son yi. Zaid radiyallahu anhu jami'a to sai umar ya dogara da wannan sai yake a kira masa ɗan wani irin wannan ƙa'idin da ya a kan wannan jari, da da ya biyu suka yi a kowa ke ɗana ne to abin da ya ba ta kuma da mamaki da ɗan wancan ido ne yaro sai ya ce rabi ɗan wannan ne rabi ɗan wancan ne <laughs> hankalin umar ya tashi ya daga bari na kasar wuri Ta gaya mun gaskiya ce ranka dai na ɗauka kasan na iya sana'a ta jirgin ran da iya abin da na gani ce sai ce to yanzu abin zan mai da hukunci wurin mata akwai abin da mata ke iya ganewa na ɗaukar ciki ko agas ya tara matan gurin shawa madina ce to da Allah wannan matan da wannan ɗan dai a duwa mu a gani ya aka yi suka je suka tambaye ta yanayi da yadda ta ji auren farko da na biyu da goyon ciki da waye waye ranka ne ka san me ya faru eh ta ɗau ciki da farko ba ta sani ba da mijinta na fari da ta yi jini ta ɗauka haila ta yi ta yi da a ciki na nan kwanciya yi sai miji na biyu ya aure sai zama shi ya shayar da ciki na biyu ba tare da ya sani ba sai cikin ya gini ya tsiro da maniyin miji na biyu shi yasa wannan dan idan da ya gani sai raba maka biyu ke wancan dan wannan wannan rabi da wannan da aka hukunci ne to daga nan sai aka ce kai a koma a sani a duk akwai ba asali akwai ba kawai a wani da bin birani wani ainihin hajjar din tun da wannan nassin ya yanke hukunci nassin shi ma mutamamin alaihi bai bukari da musu suka waita na sadun na biyu wa kasi ɗan uwansa utbatun na biyu wa kasi ana ji a zamanin jahiliya suna da ta al'adar daya idan mutum ya ga wani na da kaifin kwakwalwa yana da basira yana da baiwa yana so ɗansa ya zama yana da baiwa irin na wani ana ji sai ya ɗan matarsa ko kuyangarsa ya tura wani ya kwanta da ita don ya kawo masa iri na ɗa suna yi a jahiliya musulunci in ya je sai a samu ɗa sai ɗan ya zama nashi ne amma kuma ya sai kuma daga wani daga unguwa ya samu kwakwalwa daga uba misali ko kai fi kwakwalwa ko jarinta ko wani abu wanda hanyoyi suna yi to ana nan akwai zama baban sai idan saudatu binti zama al'amiriya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuyangarsa wacce kutubatun mu abi wa qasim wa ne da sa'ad dan abi wa qasim dole ki musulunta da shi a jahiliya ya taɓa mata ciki ta yi ba to ban ya mutu ya yi wasiya ma sa'adu ce ko da ta kwana ko da ta bayi kun ci maka da yaki don Allah wannan yaron in kuka je ku maka yaron nan dan ku garzan zama ɗana ne ka karɓe shi ka rike mishi a hannun ka ko na duniya ya bar wasa ana ji da suka ci maka kuwa da yaki sai sake wurin damuwa ne ya da zama mafi sai dan zam'a din wanda yake a matsayin uwa ga yaron kenan ko tunda dan ɗan dan ku yantar baban shi ne ko shi ko yake wallahi baka isa ba dan babana ne koyan baba babana ta yi ba dan baba babana shi ko yake dan wana ne wana yi mu wasiya shi ya koyan dar baban naka ciki tun a jahiliya za ka gaban ina za a je an yi turka ka sai ina sai fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa ya daga da ya dubi yaro ya dawo sai ubatu ta biyo kasa san ma marwa alamar kasa amma kuma ku yandar zama ta haife shi sai ya yi hukunci mai harshen da mu. ya ce alwalad lil firash wa lil ahir al hajar eh, Ya ce in ji bi an ya sauya ya ce shi da a gadon da aka haife shi gaban ubansa ne da gadon ubansa regardless na waye ya yi matan ciki a inda ta haife shi nan ne dan ubansa ko ma waye ne a hakikalin lamari ya mata ciki dai ɗakan namijinta ne ko da ba shi ya mata ciki ba a hakikalin lamari ko in kuwa ya ce na mai ta ne in ya yi sadaka da ita eh, ba na wanda ba shi kuma wanda ya zo yi kwartanci ko ya yi abin nan ya zo ya ciki don da zai sai zuwa don haka ganin kuma ya yi kama da babansa ba ya lokutan babansa na gaskiya shi ne ba sai ya ce in ta zafi amin ya sauda ya ce sauda bintu zama hijabantu ga kwarinsa don ba dan uwanki ne a hakikanin lamari ba amma a shari'a kuma wani da ɗan wani amma a cikin na bari kanta ci cewa wani ɗan wani wani su ki a a ka ga hukunci mai harshen lamo kenan ko to don haka wannan kenan sai ya zama cewa aksaru ko abuwar muddatul hamli ba ittifaqi a kai wanda suke shekara biyu ana da awon a imamu na maliku ma ya shekara biyu a cikin uwarsa har ma kuma ga ya ta ne mai maza ba sannan an san malamin imamu bahar yana cewa dalilin da za a ke kira na bahar yana daga ciki da yake na shekara biyu a cikin jajumata ba a yi ba da haka zai gwara sai aka bin da haƙwara na sun kura ina ciki da na mulmusa sai aka ga hakori sai aka yi bahar mai yawan dariya har yau sunan kai ya bata to an samu irin wannan da dama a tarihi waɗanda akwai wanda tara sun ma za a bisne ta sai aka ga ɗan mata mutsu-mutsu a ciki kuma shekara duba cikin kaga ba za a bisne da ba sai aka mata tiyata aka cire ɗan aka binne har yanzu mutum ya yi wani mutum ya yi tafiya zamanin sannan ko radiyallahu anhu shekara biyu baya yana dawowa ya samu matarsa da ciki bayan shekara sai ya kai da kara zan shi bai shi ba ɗaura sa ba umaru ya ce to ya za a yi ya wuce shekarun ɗaukar ciki da haka sai ya a jefe ta kenan sai ma'azu dan jabir ce ya amira mu'mini in kana laka alaiha sabilu wa laysa laka sabilu ala ma tuqina yanzu in shari'a ta yarda da hukunta su ta aikata zina shari'a ba ta yarda ka hukunta ɗan cikinta ba dole ka jira ta haihu akan wannan sai umar ya jira tana haifar da ba sai ta ɗa saf ubansa matafi ne ta gani yana binne yana kama da shi saf shi da kansa ya zo da duk yaron da ɗan zai yi wallahi a zira kuma ya ɗana ne ɗana ne ɗana ne na gane ɗana umar sai ne mun yake azgatin kusawu ayyukan ibn islam azu yake mata sun yi kokari sun yi kokari sun yi kokari su abin namiji irin ba su amma su gaza ya kara ne yana ta abin da falakar aliyu da rana la ran da umar ba dan ma'az da umar ya halaka radiyallahu anhu umar akwai tawadu mutuka to wannan shine Allah ya lahu mata ne min kullu unsa wa ma tazidul arhamu wa ma tazdad da abin da yake raguwa na eh, lokutan goyon ciki ko yake karuwa ko yake raguwa na jini ko yake karuwa eh, wa kullu shay'in da bi miqdar kowane abu a wurin Allah yana da sa Allah ya auna ya ajiye yana cikin mafatihul ghaib hadisi ibn Umar wanda Bukhari ya rawaita wanda yake fadi خمس لا ya'lamuhunna illa الله a ciki akwai الله la ilaha illa wa la ilaha abin da yake cikin ciki Allah ya sani ta a wannan zamanin mu samu mishkali Allah ya shi kadai ya san abin da ke cikin ciki ka kai matanka likita ya sani ya ce shi ma ya san abin da ke cikin ciki ya ce maka ne ko ya ce maka mace ko ya ce tagwaye ko ya ce a'a ga abin da ake kira wai EGD expected delivery date lokacin da ake tsammanin za a yi duk da shi din ba ya ce EGD expected delivery date ba ke kenan expectation ne amma ko ma menene dai ana ji ko ma menene dai zai ce ai ya ga abin da ke ciki ya dan wasu to anan in aka ce Allahu ya'lamu Mata ta hamilu ilmin Allah kadai ya kadaita da sanin abin da ke cikin uwa anan ilimi muhimmi ake nufi ba ilimi na likita ba muna neman likitan da bayan ya san abin da ke cikin uwa don Allah ya taimaka ya sanar mana abin da ke cikin uwan nan in ya kai shi shekara nawa zai yi ya taimaka ya sanar mana cewa idan ya rayu kuma ya'ya nawa zai haifa shi ma kuma su ya yayin indiyatan ya'ya nawa nawa za su haifa kuma har yanzu a ciki wanne ne mutanen kirki wanne ne mutanen banza kuma shi ɗan da za ka mutumin kirki ne ko mutumin banza idan ya zama ɗan kirki in ya zama ɗan banza misali Allah ya kiyaye in ya zama ɗan kirki zai mutu a ɗan kirki in ya zama ɗan banza zai mutu a ɗan banza in ɓarawo ne so zai saka a zaune za a kama shi wani hukunci za a masa a satar ko menene ƙarshen rayuwarsa zai shiru ko da zai shiru ba to irin wannan ilimi muke nema a wajen likita ba wai kai ce mana gona ba wani a kwance a dama sai ai shi ma yaron ya ga kansa ai a inda yake kwance shi ma ya ga kansa ai sai ne yaron ya fara ilimi da Allah kenan a wai yaron da ke kwance a cikin yake motsi ya san inda yake ko misali wai a inda yake kwanciyar da akwai wurin ko haka ne to ai cewa tukunna ba a san komai ba ai in za a bare a bare duka in likita zai fara mahaifa ya fara kaddarar abin da ke cikin mahaifar duka ya fara kaddarar da za su samu dan mahaifar duka ya fara 'ya'yan da suke cikin 'ya'yan mahaifar duka shi ma in yana da mahaifa na cikin ya fara mana mahaifar shi amma in ba haka ba tukunna ba ba zo inda gaibin da Allah yake kadaita da shi ba har yanzu Allah shi kadai ya sanya alau ma ta bi kullu unsa wa ma ta bi arham wa ma tazdad wa kullu shay'in bi idda aha alimul ghaibi wash shahadati kabirul muta'al alimul ghaibi wash shahadati kabirul muta'al Allah nan shine masanin gaibu na koyi wasu shahada masan abin da ke bayyane alkabir to ka san sanin abin da ke cikin mahaifa yana buƙatar laɗafa ana ganewa yana buƙatar laɗafa da wato da tafsasawa da wani abu irin wannan to Allah har girmansa ga gashi alkabir gashi almuta'al amma ya san dukka na abin da yake cikin mahaifa da abin da ke cikin cikin mahaifa da abin da ke cikin cikin ko ninki nawa za ka lissafa Allah ya sani kabiru muta'al alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayen mu da iyayen mu da malam da malam Allah saka jahan gane Allah ya ji kanmu shi da zai da albarka musu sallama Allah ya biya bukatu da biyan musu albarka na sarasa Allah ya ba mu ramu ce lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya damu da shi lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya ja na kwanansa Allah ya yi masu jin da yake ciki na matsin rayuwa ce da harkan tsaro Allah da ya kawo mana tsaro a Najeriya ya yi biya abin da ake tafiya Allah ya sauki duk abin da ya wahala albuka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على hadisin da ya ci wanda musulunci wanda